kama da garin madagalin micika mai hahon gombe da ma yankin mubi da ke zama cibiyar kasuwancin jihar adamawa dubban yan kasuwa ne hare-haren yan boko haram ya shafa kama daga asar rayuka da dukiya lamarin da ya sa yanzu wasu yan kasuwan da ke gudun hijira a yola soma sana'ar sai da shayi da ma wasu yan ƙananan sana'o'i don neman abun sawa a baka da na taso daga ina wajen sana'a na dai na ga yaran nan su sun kewaye mu lokacin suka kewaye mu sun mana mu zo na mu ci gaba da sana'a mu zo ba wajen mu suka zo ba wajen yan tagutu suka zo na kama hanya na samu iyali na ma barin su ne ban san inda suka yi ba ni ma na kama hanya da kafa ma na zo har gwanji daga gwanbi na zo na tsinci kaina na abokan arziki ne da muke zaman lafiya da su Babu da ko naira da yau ne zai taimaka min ya bude mu wannan gurin da wannan muka zauna ne mai na kira abokin mu ce mu zauna mu da lallaba mu rufa kanmu wajen kwanciya nan yanda kaga cikin kotun na guri na muke kwana to ko shin ya hare-haren yan boko haram ke shafan harkan kasuwanci da kuma tattalin arziki wannan ita ce tambayar da nawa alhaji ibrahim muhammad 86 da ke zama mataimakin shugaban hadakar kungiyoyin yan kasuwa na arewacin najeriya wanda har ila yau ma shine shugaban kungiyar gamzaki a jihar adamawan domin yawanci mu dama harkokin kasuwancin mu arewa yan da a kasa a so a zo ka kasa ne hakan a cikin shaguna ana tsaye da shi to sai zama to insecurity ya zo ya kawo mana problem duk wani masiban da ka ya faru musamman a yankin nan namu na jihohin Adama da Taraba da Yobe nan zaka samu 97% asara yana faduwa kan yan kasuwa ne yanzu kwanan nan boko haram suka shigo cin gombe nan take cikin awa biyu suka fasa shago aka kona shagunan yan kasuwa 130 da wani abu wanda aka zaka kona wanda duka da dukiyan da kayan komai ya lalace so duk masifa yana faruwa ne ya kare mafi yawa akan dukiyan yan kasuwa da rayuka bayan masifo da muke fama na asarar dukiya kuma kasuwancin harkar shi duk ya koma yanzu da wuya mutum daga kamaru ya ce zai zo najeriya sayan kaya da wuya mutum daga kamaru daga najeriya mace zai tafi can duk tsoro ya riga shiga harkokin mutane baki sun zai shiga komai harkokin ya zo ya tsaya sai dai yamu yamu ne muke dan maneji kawo yanzu gwamnatin jihar alaman ta ma kafa wani kwamiti na mutane goma sha bakwai don duba irin asarar da aka yi sakamakon wannan matsala ta yan boko haram alhaji haruna mafuro babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar sema ya bayyana irin matakin da aka ɗauka. abin da yanzu yake shine mu je mu duba wani irin barna eh, ne aka yi me da me da me aka barnatar idan mun zo da shi dan za a zauna a duba kowane ne a kostin a san wani irin barna ne tukuna kafin a taimaka za mu je mu duba insha Allah mun san gwamnatin nan gwamnati masu jin koken al'ummanta ne fata dai shine Allah ka wannan matsala da ke hana jama'a bacci Ibrahim Abdulazizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.